Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zagaye na farko a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya. za kuma mu duba wasu daga cikin labarai da ma na da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan a cikin kuma taskar mu ta shirye-shirye muna dauke da shirin nan na duniyar mu a yau bayansa kuma akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma muna dauke da shirin nan na tsaftar muhalli bayansa kuma sai shirin nan na afirka a yau da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a nahiyar mu ta afirka waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe nan da 'yan daki koki masu zuwa za mu zo muku ne da labaran duniya game da sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da sun. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Muhammad Awul Bauchi ya fara da karanta labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi ƙasar Faransa da aikata kisan gilla kan fararen hula masu yawa a ƙasar Mali. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa shugaban Amurka Biden yana ci gaba da bin siyasar Donald Trump duk da a baya yana sukanta. kasar kamaru ta sanar da tura sojoji kan yakan najeriya a ci gaba da kokarin fada da kungiyar boko haram ta yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya samu ƙasar faransa da laifin kashe wani adadi mai yawa na fararen hula a ƙasar mali lamarin da tun da jimawa ya janyo kace na ce a ƙasar a wani rahoto da tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ɗin ta fitar a jiya talata kan binciken da aka gudanar kan zargin kisan gilla da ake yi sojojin faransa cewa sun yi kan wasu fararen hula da suke halartar bikin aure a ƙauyen bonti na ƙasar mali rahoton ya ce alalakalla mutane ashirin da biyu ne suka mutu 19 daga cikinsu kuwa fararen hula ne yayin wannan hari da sojojin faransan suka kai rahoton ya ce mafi yawan mutanen da harin ya shafa fararen hula ne waɗanda suke da kariya a bisa dokokin ƙasa da ƙasa duk da cewa rahoton ya ce bai iya tantance ko taron da ake gudanarwa ɗin yayin da aka yi harin taro ne na bikin aure ba a ranar uku ga watan janairun da ya gabata ne dai jiragen yakin faransa suka kai hari kan wani wato ƙauye da ke kusa wani wuri da ke kusa da ƙauyen banti inda ake gudanar da wani taro da mutanen ƙauyen suka ce taron bikin aure ne to sai dai kuma faransan ta ce ta kai harin ne bisa rahoton da ta samu na cewa 'yan ta'adda ne suke gudanar da wani taro a wajen ministan harkokin wajen kasar iran dr muhammad jawad zarif ya yi kakkausar suka ga gwamnatin joe biden ta amurka saboda ci gaba da riko da tafarkin gwamnatin donald trump da ta gabata duk da cewa biden din a baya ya kasance yana sukar wannan siyasar ta donald trump dr zarif ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya soki shugaban amurka joe biden din da ci gaba da riko da siyasar trump din ta matsin lamba wanda a baya ya kasance yana sukarta ministan harkokin wajen na iran ya bayyana cewa wato ya bayyana joe biden din cewa gwamnatinka tana ci gaba da bin tafarkin trump ta hanyar ci gaba da riko da waɗannan takunkumi marasa halarci dr zarif dai ya ci gaba da cewa lokaci ya da gwamnatin biden din za ta yi watsi da wannan siyasa ta matsin lamba da yin abin da ya dace ministan harkokin wajen na iran da yana magana ne kan ci gaba da riko da tafarkin sanya wa iran takunkumi da gwamnatin amurka ta yanzu take ci gaba da yi bugu da kari kan ci gaba da karantse garjeniyar nukiliyan da aka cimma da iran din a shekara ta 2015 da amurkan take yi rundunar sojin kasar kamaru ta sanar da cewa ta kara tura wasu sojoji zuwa kan iyakan kasar da arewa da najeriya don kara dakile ayyukan ƙungiyar boko haram bayan da ƙungiyar ta kai wasu hare-hare a yankin a kwanakin baya a wata sanarwa da rundunar sojin kamarun ta fitar ta ce tana da wasu bayanai da suke nuni da cewa wani adadi mai yawa na 'yan ƙungiyar boko haram din dauke da mugan makamai suna nan boye a arewacin kasar da ke iyaka da najeriya don haka ta ce tuni ta tura karin sojoji zuwa yankin don dakile ayyukan ƙungiyar a ranar asabar da ta gabata ce dai wasu masu dauke da makami suka kai hari ƙauyen da banga da ke kan iyaka da najeriya lamarin da isan ya tsayawar al'amura a wajen gwamnatin kamarun da ta zargi 'yan boko haram din da kai wannan hari doko da cewa kungiyar bata dau alhakin hakan ba gwamnatin lardin arewa wato gwamnan lardin arewa mai nisa na kasar kamarun mijin yau bakari ya ce maharan suna zuwa ne da nufin kwatar makamai a wajen sojojin da suke wajen bugu da ƙari kan satar abinci da kuma dabbobi sakamakon irin tsaka mai wuyar da suke ciki biyo bayan hare-haren da ake kai musu cikin 'yan watannin baya-bayan nan da kuma irin hasarorin da suka yi to masu saurare kare da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyo a nan birnin tehran ana ci gaba da kokarin tseratar da fararen hula daga garin falma da kungiyar isis ta kai wa hari a kasar mozambique a ranar laraba da ta gabata ce dai kungiyar 'yan ta'addan ta isis ko kuma da'ish ta kai wa wani ta kai wani mummunan hari a garin na palma mai arzikin makamashi da ke gundumar dabo delgado a kasar mozambique a kusa da iyaka da kasar tanzania wannan hari dai ya yi sanadiyar kashe fararen hula masu yawan gaske da suka hada da 'yan kasar da kuma bakin haure sanarwar da kungiyar ta 'yan ta'addan mai son kafa abinda ta kira halifanci na musulunci wacce ta watsa a shafin twitter ta kunshi cewa sojojin halifancin sun kwace iko da garin falma mai muhimmanci jirgin ruwa na sista ya isa femba a ranar lahadi dauke da mutane 400 mafi yawan sun su ma'aikatan kamfanin total wani jirgin ruwa ma ya isa garin na pemba dauke da mutane a ranar lahadi da tsakar na shi ma dai dauke da mutanen kasashen habasha gini bisau da mauritania sun sami nasarar kaiwa da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka afcon na shekara ta 2021 da za a gudanar a kasar kamaru kasar habasha din da ya yi ta samu nasarar tsallakewa zuwa gasar karshen ne doko da kashin da ta sha a hannun kasar ivory coast da ce uku da daya to amma dai da yake kasar mato madagascar ita kuma ta ta fuskanci kuma baya sakamakon kunnen doki da ta yi da kasar nijar wanda hakan ya bawa habashan damar tsallakewa ita kuwa kasar gini bisau ta sami damar tsalewa hayewa din ne bayan ta lallasa abokiyar karawata ta kasar congo da ci uku da nema ita kuwa kasar burtaniya ta samu damar hayewa ne bayan ta yi nasara akan kasar jamhuriyar tsakiyar afirka ta ci ɗaya da nema wanda ya bata damar halartar gasar ta afcon a karo na biyu kasashen da ya zuwa yanzu dai suka haye zuwa gasar bayan waɗannan guda ukun su ne algeria burkina faso kamaru comoros masar equatorial guinea gabon gambia ghana guinea ivory coast malawi mali morocco nigeria senegal sudan tunisia da kuma zimbabwe to masu saurare karshen labaran duniya kenan To a gaida Muhammad Awal Bauchi wanda ya tattaro ya fasara kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH don su kuma lokaci ne da za duba wasu daga cikin labaran da ma sharhu da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mulega jaridunmu na yau. To bari mu fara da jaridar intanet ta Aktu Nijar a jamhuriyar Nijar wadda ta kawo labarin cewa an shiga rudani a cikin daren jiya a yamai babban birnin kasar bayan shiyo karan harbe-harben manyan bindigogi. A wajajen karfe uku na dare ne aka yi ta jin karan harbe-harben a kusa da fadar shugaban kasa daga bisani dai kura ta lafa sai dai babu karin bayani kan kanin abin da ya faru labarin dai na da matukar daukar hankali kasancewar ya rage sa'o'i 48 shugaban kasar mai barin gado ya mika mulki ga zaben shugaba bazu muhammad wanda shi shine karan farko a tarihi da wani shugaba zai mika mulki ga takwaransa da aka zaba duk dai a cikin shafin na jaridar ta intanet a niger a jamhuriyar ta niger To daga jamhuriyar jihar Borno mu tarayyar Najeriya inda jaridar Premium Times ta kawo labarin cewa jam'iyyar adawa ta PDP ta nemi shugaba Buhari da kuma jam'iyyar APC su yi bayani kan yadda aka sace naira tiriliyan 25 a gwamnatin su. Jam'iyyar ta PDP ta sake zargin jam'iyyar ta APC da satar naira tiriliyan goma haɗa ɗan kai daga Betulmanin Najeriya. Duk da abin da take kira rashin kuɗin da ƙasar nan ke fama da shi domin yin ayyukan kasafin kuɗin 2021 a cewar jaridar yayin da gwamnatin shugaba buhari ke yawan korafin faduwar farashin ɗanyen mai dalilin da ya sa najeriya ke ciyo bashi ita kuwa pdp cewa ta yi gwamnatin buhari tana daurewa cin hanci da rashawa da satar kuɗaɗe gindi pdp dai ta ce an karkatar da kudaden ne domin biyan wata bukata ta jam'iyyar apc duk dai a cikin jaridar ta premium times to bar mu karkare da jaridar leadership har ila dai a tare ta nigeria wadda ta kawo labarin cewa hukumar kula da shige da fice ta kasar cewa da NIS ta buɗe wani ofishin bayar da fasfo cikin inda masu neman fasfo cikin hanzari za su iya samu sa cikin kwana ɗaya rak bayan sun gabatar da bukata ga hukumar ofishin wanda aka buɗe a unguwar mai tama da ke abuja na haɗin gwiwa ne a tsakanin hukumar ta nis da kamfanin sadarwar zamani na iris smart technology limited har ila yau ofishin ya kumshi sashen bayar da lambar ɗan ƙasa ta hukumar nimc ga masu neman fasfo kawai to iya abinda da za mu yi duban kenan a bangaren sharhin jaridun To da bayan jaridun yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Ranar talatin ga watan Maris wato rana kamar ta je kenan na kowace shekara rana ce da falasinawa suka bata sunan ranar ƙasa ko kuma yawmul ard da larabci don sake jaddada matsayarsu ta riko da ƙasarsu ta haihuwa duk kuwa da ƙoƙarin da yahudawan sahamiya suke yi na ci gaba da mamaye musu yankunan nasu da kuma tabbatar da haƙƙin da sauran falasinawa da suke gudun hijira a sauran ƙasashe na duniya daban-daban hakinsu na dawowa gida da kuma ci gaba da riko da kasarsu duk da shi ma dai ci gaba da adawa da hakan da sahiyoniyawa suke yi da kuma kokarin hana su don haka shirin namu na wannan lokaci akan wannan batu ne zai yi dubi da kuma dubi kan yanayi da kuma dalilan da falasinawa din suka bawa wannan rana wannan suna bugu da ƙari kan kokarin da suke yi na ganin cewa sun tabbatar da haka din sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. Sama da shekaru 45 da suka gabata ne dai, al'ummar palestino suka gudanar da wadansu gagarumin zanga zango na nuna rashin amincewa da kuma fushinsu ga irin halin da suke ciki bayan kokarin da yahudawan sahaniya suka yi a wancan lokacin a shekarar 1976 na ci gaba da mamaye sauran abin da ya saura musu na kasar falasinu bayan da suka mamaye ta a shekara ta 1948 a wannan lamari dai irin wannan yanayi na gagarumin zanga-zanga da al'ummar falasinawan al'ummar falasinun suka yi da kuma ci gaba da zama a yankunan da aka mamaye musu musamman ma dai yankunan da ake kira da yankunan na shekarar 1948 hakan ya zamanto wani gagarumin cikas ga kokarin yahudawan sahaniya na mamaye kasar falastinun gaba daya da kuma koran falastinawa din gaba daya daga yankunan su da kafa haramtacciyar kasar isra'ila tun daga wancan lokaci din dai al'ummar falastinu din sakamakon irin ci gaba da mamaye musu yankuna da yahudawan sahaniya suke yi ta hanyar amfani da karfi mutum a wancan lokacin a shekarar musamman ma abin da ya faru a shekarar 1976 din lamarin da ya sanya falastinawa wansu da kwarkwatan su musamman a waɗannan yankuna suka fito da da gudanar da zanga-zangogi da kuma yin fito da na fito da su sojojin haramtacciyar kasar isra'ila a wancan lokacin lamarin da ya sanadiyar shahadan ɗaya daga cikin falasina wanda suka fito mai suna din yasin wanda sakamakon irin bude masa wuta da yahudawan sahaniya din suka yi wanda a wancan lokacin daman sun yi amfani da dukkanin wani nau'i na karfi da kuma tursasawa gurin ganin cewa sun dakatar da irin waɗannan zanga-zangogi da al'ummar falasina suke gudanarwa da nufin tabbatarwa da kuma tsayawa kyam akan wannan ƙasa tasu da cewa ba za su taba barin wannan yanki da kuma kasar su ta haihuwa ba to sakamakon kisan gillan da yahudawan sahaniya din suka yi wa shi wannan matashi da khairuddin yasin bayan fitowar wato bayan bayyanar labarin da kuma yaduwar labarin shahadar tasa hakan ya sarke rorota wutan zanga-zangogi a bangarori daban-daban na kasar falasinu lamarin da ya sanya kuma wasu falasinawa guda biyar suka yi shahada su ma dai sakamakon irin bude musu wuta da sojojin sahayuniyawa suka yi sa bayan fitowa da kuma amfani da tsananin karfi da suka yi akan al'ummar falasinu da nufin turusa sa musu to tun daga wancan lokaci din wato tun daga shekarar 1976 din a irin wannan rana na 30 ga watan maris sanya al'ummar falasinu suka bawa ita kanta wannan rana a matsayin ranar ƙasa don jaddada aniyarsu na ci gaba da zama a ƙasarsu ta falastinu duk da wato komi tsuntsi ko mai tsanani duk da irin tursasa wanda ake ci gaba da yi musu da dai shauran irin nau'o'i na zalunci da al'ummar falastinu suke fuskanta biyo bayan irin goyon bayan kuma da su yahudawan sahiyaniya din suke samu daga manyan kasashen duniya bugu da ƙari kan wasu daga cikin larabawa da suke waɗansu abubuwa ko da kode ta bayan fage ne to da ga wancan lokaci din a duk ranar da ta zagayo ranar talatin ga watan maris al'ummar falastinu musamman waɗanda suke yankunan da ake kira da yankunan shekarar 1948 wato falastina waɗanda suke ci gaba da zama a waɗannan yankuna waɗanda ake kira da isra'ila wanda su kuma falastina suke kira da yankunan da ake kira da shekarar 1948 1948 wato don nuna rashin amincewarsu da kafuwa isra'ila din wanda aka fata a shekarar 1948 wadanda kuma suka ci gaba da zama a wannan yankuna din to a duk shekara ta zagayo musamman a wannan rana na 30 ga watan maris sukan gudanar da irin waɗannan zanga-zangogi da kuma irin waɗannan bukukuwa da tarurruka daban-daban hatta a shauran yankuna na kasar falasinu din da ya hada da zirin gaza da kuma yammacin kogin jordan da kuma shauran falasina waɗanda suke yankuna daban-daban na duniya suke gudun hijira sukan girmama wannan rana ta 30 ga watan maris a matsayin ranar ƙasa Falasino na gudanar da irin waɗannan tarurruka da kuma irin wannan bukukuwa shine baya ga su ainihin falasina waɗanda suke yankunan falasino din da aka mamaye suke zaune a gurin baya da tabbatar da aniyar su cewa za su ci gaba da zama a wannan yankin komi rintsi komi tsanani sauran falasinawa waɗanda kuma suke waɗansu yankuna waɗanda ba waɗannan yankunan ba shin waɗanda suke zirin gaza ne ko waɗanda suke yammacin kogin jordan ko kuma waɗanda suke shauran ƙasashe na duniya su kuma suna gudanar da irin waɗannan bukukuwa ne don isar da sakonni ɗaya daga cikin shi shine riko da ainihin tafarki na ƙasa na cewa ƙasarsu da ita ce ƙasarsu kuma su gaba da wannan ƙasa tasu na biyu kuma shine bayyanarwa duniya da kuma sanar da duniya halin da suke ciki da kuma irin abubuwan da aka yi musu shekaru arba'in da biyar da suka gabata tun wancan lokaci din da kuma halin yanzu ake ci gaba da yi na ci gaba da irin gine-ginen matsugunan yahudawa da ake yi a yankunan falasinawa da aka mamaye wanda gwamnatoci daban-daban na isra'ila tun daga wancan zamanin na shekarar alif tara da da saba'in shida din ya zuwa yanzu gwamnatoci daban-daban waɗanda aka kafa a haramtar ƙasar isra'ila sun ci gaba da gine-gine na yahudawa matsugunan yahudawa duk kuwa da irin ƙudurruka da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da babban zaure na majalisar ɗinkin duniya suke fitarwa na yin allah wadai da ainihin ci gaba da irin waɗannan gine-gine na matsugunan yahudawa da ake yi da nuna cewa lamura wani lamari ne wanda yake bai cancanta ba wani lamari ne wanda ya saba dokokin ƙasa da ƙasa amma kuma ake ci gaba da yi don haka waɗannan tarurruka da ake gudanarwa da girmama wannan rana ta ranar ƙasa duk wani abu ne da ke daɗa fitarwa al'ummomin duniya Falasina suke su isar da saƙonsu zuwa ga al'ummomin duniya cewa har ya zuwa yanzu fa wannan yanki na duk ko da cewa suna ci gaba da riko da wannan tafarki na ƙasa tasu amma har ya zuwa yanzu yahudawan sahaniya suna ci gaba da gine-gine matsugunan yahuda a yankunan falasina waɗanda yankuna ne waɗanda yake hatta bayan kafa haramtaccen ƙasar isra'ilan da kuma amincewa da ita da majalisar ɗinkin duniya ta yi amma kuma waɗannan yankuna yankuna ne waɗanda aka amince da su a matsayin yankuna na falasinawa a dokoki na ƙasa da ƙasa ɗin ma da yankuna na falasina amma kuma ana ci gaba da irin waɗannan gine-gine na matsugunan yahudawa ta haka masu gudanar da irin waɗannan tarurruka da kuma girma wannan rana ta ƙasa suna so su isar da saƙo wa duniya cewa har ya zuwa yanzu waɗannan yankuna nasu fa ana ci gaba da gine-gine na matsugunan yahudawa da ƙoƙarin koransu daga waɗannan yankuna nasu duk ko da cewa suna ci gaba da riko da wannan tafarki da kuma wannan ƙasa tasu. baƙin bakin ciki shine cewa irin karantse irin halin ko in kula da manyan kasashen duniya waɗanda suke kira zuwa ga ikirari da kare haƙoƙin bil adama suke yi musamman amurka wadda take kirarin kare haƙoƙin bil adama a duk inda a bangare daban-daban na duniya amma waɗannan yankuna na falastinawa ana ci gaba da gina irin waɗannan matsugunni huda ba tare da amurka ta ɗauki wani mataki na a zo a gani kan wannan ba hatta kasashen turai waɗanda a kullum suke fitowa suna yin allah wadai da wannan lamarin har zuwa yanzu babu wani abin a zo a gani wanda suka aikata musamman ita kuma gwamnatin amurka musamman gwamnatin da ta gabata a lokacin gwamnatin trump wanda kamar za a iya cewa ya ma share wa sa hannu duniya din da gwamnatin Netanyahu ya ma share musu fage ne na ci gaba da irin waɗannan gine-gine na matsugunan Yahudawa waɗanda yake ake ci gaba da gina su a waɗannan yankuna na Falasina waɗanda yake hatta dokokin ƙasa da ƙasa na yanzu din ma ya ba su dama cewa waɗannan yankuna ne na Falasinawa sakamakon jijiyoyin da aka cimma a baya. To wani abin bakin ciki kuma shine cewa irin yanayin yanda waɗansu daga cikin gwamnatocin Larabawa suke share fagen gudanar da irin waɗannan abubuwan da ke faruwa ba tare da su ma sun ɗauki wasu matakai na a zo a gani ba. To sai dai kuma abin da ke a fili dangane dangane da wannan lamari da kuma irin wannan umaji na al'ummar falasinu. shine cewa har ya zuwa yanzu sama da shekaru arba'in da wani abu da gudanar da ainihin ranar farko na irin wannan zalunci da aka al'ummar Falasɗinu wanda ya haifar da wannan rana ta ƙasa har ya zuwa yanzu al'ummar Falasɗinu suna ci gaba da riko da wannan tafarki nasu na cewa wannan waɗannan yankuna nasu ne kuma za su ci gaba da riko da su kuma babu wani wanda ya isa kwace musu su da kuwa an fitar da su da ƙarfi da ƙarfin tuwo an fitar da su daga waɗannan yankuna amma za su ci gaba da riko da wannan tafarki nasu tun da kwanci lokacin har zuwa suna ci gaba da riko tafarki nasu kuma suna fatan cewa ko ba daɗe ko ba jima wata rana za ta zo da da su sake komawa ga waɗannan yankuna nasu a saboda haka ne ma falasinawa da dama waɗanda suke miliyoyin su waɗanda suke kasashen waje waɗanda suke kasashe daban-daban na turai da sauransu da naraba na daban-daban waɗanda ta yi watakila rayuwarsu da suke yi a wancan wurare din ma ya fi rayuwar da watakila za su yi a cikin falasinu in suka dawo amma har yanzu a suna ci gaba da riko da wannan tafarki na cewa lalle fa wannan ƙasa ta su ce kuma da su da duk wancan rayuwar da suke komi daɗin ta a wancan lokacin su suna matsayin baki ne don haka da su dawo a kurwaran da suke fatan cewa da su dawo wannan guri nasu ƙasa su wanda suka mallaka da su dawo wannan don haka ma suke albarkatun wato wannan haƙƙi da suke da shi na dawowa haƙƙi na dawowa ƙasan su wani haƙƙi ne wanda suke rike da shi har abada kuma su ci gaba da riko da wannan tafarki wannan kuma shine babban manufar ita kanta wannan rana ta ranar ƙasa wanda falasina waɗanda suke gudanarwa a ko da yaushe to masu saurari saboda karancin lokaci za zamu yi bankwana da ku sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa h da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Yau zan fito in yi tsokaci shine dangane da eh, kira da tsohon shugaba muhammad usman ya fito ya a jiya na cewar eh, magoya bayan su da su fito su yi zanga-zanga to muna so shi muhammad usman da ya sani cewa fa wannan jam'iyyun da suka yi mushi goyon baya a zaben da ya gabata ba kawai kasar bace a gaban su wato suna so su cimma eh, mummunan manufar su ce ga wato ainihin kasar mu Nijar da inda suke so su kawo rudani ko kuma wani tashin hankali a cikin kasa musamman ma jam'iyyar Lumana Afirka duba da cewar shi muhammad usman din a yanzu sun mai da shi kamar wani karan farautar su ne ko ba gaskiya ba ganin cewa ma irin abin da ya faru kwanaki a nan miyame din a nan gidan muhammad usman din inda magoya bayan jam'iyyar suka je nan gidan suke mishi fitsara da rashin kumya kenan mu ruwa wannan abin ya ba mu haushi ya ba mu takaici ko ba gaskiya ba mu ji daɗin hakan ba sam da fatan za ku tashi lafiya iran hausa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na boh ta sunana ibrahim musa gabi yau zan bayyana ra'ayi ina ne a kan abin da gwamnan borno ya yi da shi da tawagansa gaskiya wannan abin a yaba masa ne gaskiya ba kowane dan siyasa zai iya yin abin da gwamnan borno yake yi ba wanda yana taimakon al'ummarsa kai tsaye kawai ba tare da sai wani ya shiga tsakaninsu ba ko wani ya yi shamaki gaskiya lamar ina godiya ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh hausa mai magana sanusi madattai daga damagaram a jamhuriyar niger a yau ra'ayina zai tafi ne akan tsohon tsohon shugaban kasarmu na Nijar Alhaji Muhammad Usman da ya cewa magoya bayan shi a hoto a yi zanga-zanga sai mu ce san ba ma goyon bayan wannan zanga-zangar ganin cewa idan aka hoto zanga-zangar nan tana shafin mutane dewa musamman ma talakawa to idan aka hoto zanga-zangar nan ba abin ka'idar zanga-zanga yadda dokar kasa ta bada muna fatan Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu gabaki daya mai magana Sanusi Madatai daga damagaram ku tashi lafiya assalamu alaikum Kun sashen hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ibrahim ɗan fulani yayari mazaunin garmar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar najeriya a yau zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga hukumomin tsaro na kasar mu najeriya da su kara sa ido a ciki da wajen ƙasar nan domin kuwa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki yin sakaci da tsaro yakan ƙara kawo mana matsaloli matsaloli a cikin ƙasar mu kuma a rashin bin doka da oda yana kawo mana matsaloli sosai Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOAH. Barkan ku da haka barka da aiki. Kuna magana da Yahaya Sa'idu a garin Bande a mu ta Nijar ƙasar yankin da magaram. To ni a nan jan hankali na ga jama'ar mu musulmi ga baki ɗaya mu tashi mu yi wa kanmu addu'a don Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu na musulunci ubangiji allah ya kawo mana sauƙi ga wannan kashe-kashe da ake yi wa jama'o'inmu na ƙasashenmu na musulunci musamman ma nijar najeriya a cikin wannan karnin da muke ciki mun shi ko ina fuskantar matsaloli irin wa'annan to shugabanninmu ku tashi ku tsaya allah ne mai yin komi allah ya kama muna don allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu na musulunci mai magana ya Sadiya Sa'idu daga nan garin Bande a jamhuriyar Nijar. Biya wasa mai magana Aliyu Nasarawa ko Mingalma. ‘Yan uwa abin da ke samun nan na gare mu Nijar na rashi ‘yan uwa namu na hari na ‘yan ta'adda. Abin wa ‘yan uwa bai da bambanci da waɗanda an gaba su kuɗi so makamai sun ga so makamai roba yau su suna yawo wallahi bai da bambanci da su da ‘yan waɗanda ‘yan ta'adda. Gaskiya shugaba Mamadu Isuhu ya kamata kannin ka tahi kai ban kwana da Nijar ɗin ga kayan mulki shekara goma waɗanda sun kaɗu sun ka sai makamman ga na robobi an san su kuma za ka tafiya ka bar su ba su da wani majalisu da wani ƴan ta'adda sannan wannan iyakoki namu ubangiji Allah rabba mu da mu ci Allah subhanahu wataala kama ɗori amma yan ku sani wallahi wani bai zakwa kwashi gyara ma gidanka sai kai da kanka ina gaida ku mai magana shine Aliyu Rasulaku Bengo assalamu alaikum radio BH Hausa barka mu da wannan lokaci mai magana ya ubar ma daga jamhuriyar Nijar a birnin da Magaram eh, ni zan lokaci na zan yi bisa kan Eh, rikice-rikice na kasar niger Gaskiya wannan rikice-rikice na kasar siyasar Nijar ya kamata a ce wanda suke mulki da 'yan adawa in ya kasance an ce doka za a bi to kowa ya bi doka a girmama doka saboda kasa an ba abin doka akwai matsala ko ba gaskiya saboda duba da yadda muka lura yadda ake hukunci-hukunci a kasar Nijar mafi aksarin doka ta ga wanda yake 'yan adawa shi wancan ya zama kuma shahahe da mai ma'ana sai a ka wani laifi a ɗora ma ɗan adawa shi wancan alhalin yana da laifi ba a diba na shi kun gari ai ana tunanin da su wani da su wani a cikin ana harƙalla ta makamai sai dai kuma an zo an yi kotu ta yi magana sai a can an dage sai wani lokaci amma yanzu alhalin dan adawa ne ko wannan da nan ma za a zo a yi shari'a da gobe a kai ki kaso a jiki to gaskiya wannan abun ya kamata a diba shi Allah ya ba mu zaman lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaran Jamhuriyar Nijar. To ina kira ga gwamnatin kasa ta Jamhuriyar Nijar an ce an tseda Iranium aiki. To su wannan ɗaruruwan ma'aikatan ya ne gwamnati za ta yi da su ina za ta sama musu wani aiki kuma ta gaggauta ba su biyoyinsu don su je su kama wani aiki wanda za su rike yallansu. Kuma gwamnatin Nijar ta san da cewa fa dama Nijar matasa babu aiki kuma gashi wasu ɗaruruwan magidanta su ma an tseda su da daga aiki to kusan da cewa irin wannan rashin aiki na matasa shine yake kawo ta'addanci a kasashen mu na afirka saboda mutum ya tashi ba abin da zai ba aikin hori bare na baki to ina ne zai samu abin da zai ce sha biya ma kanshi bukata gwamnatin nijar ina kira da ga wagga sabo gwamnati ta kama jikinta saboda matasa hau ba da abin yi mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram jamhuriyar nijar sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger hakika bayanin da shugaban kasar chadi ya yi kan matsalar tsaro a kasashen yankin tafkin chadi wannan gaskiya ne kuma ya kamata gaskiya shugabannin kasashen yankin tafkin chadi da ma na sahel su haɗa kai a fuskanci wannan matsala ta ta'addanci da gaske shugabanni ka abin ya zama kawai sai dai sai an kai hare-hare sai a zo a yi taron shan shayi a watsi a ce an ɗauki duka matakan da suka suka dace kuma sai kwatsam a ga an zo an kai hari na wurin ya yi sanadiyar rayuka diya ya kamata wannan wasan kwaikwayon a dakatar da shi ya zama kawai idan hukumomi suka ce an ɗauki mataki ya kamata a ce talakawan yankunan ƙasashen mu su gani a ƙasa kuma ni ba ni goyon bayan kamar yadda idris debi yake cewa sai ƙasashen duniya wa'ancan na nesa na tura sun shigo wane ne ma ya haifar da matsala wannan wannan ƙasashen duniya ne suna na mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio na gobe da firiji zakin wata agar su ji mai sauraron kullum da kullum ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku to za ni tsoma magana ta bisa harkar gata siyasa to wannan siyasa ta mu ta nijar da Allah da annabi mutane su gane wanga abu ya kici ya kici ya mu da kanmu talakawa mun rasa gane gabas da yamma abin amma mun bar mu Allah komai shi za sakamako bisa zaɓin shi duka abin da za mu yi mu talakawa mu kai mu Allah godiya wanda za a jin tausan mu ya mana ya tausaya mana ya gyara mana asibitoci kasuwanci ya tsara mana komi ya kama mana kwanci hankali ya kama mana sauyin al'amura cikin kasa mu abin da muke fata bisa wannan gwamnati duk wanda za a hawa mu dai abin da muke kokowa da shi kenan mu abin da muke so Nijar ta yi tsari ta samu tsari mai kyau kuma ta samu inganci kuma ta samu kula ta samu tsaro ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku ni ne gobe da fureji zaki wata a garin Niger Nijar mai sauraron kullun da kullun rediyo ne Hausa ta Iran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku Ilyas Firezi Kulabra a yanzu ce da take a da jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da 'yan adawan mu na Nijar ya kamata 'yan adawan mu ku yi hankuri ku rungumi kaddara musamman eh, shi wannan shagora mai girma Mamman Usman eh, muna fatan zai doki taku wanda dama 'yan kasa sun mushi shaida ko su wanda suke sun ci mulkin sun mushi shaida da cewa mutum ne wanda yana son zaman lafiya kuma babban mutum ne a cikin kasa kuma daman su ne Nijar saboda su suka ga jiya su suka ga yau kuma su suka san Nijar in nan ciki da waje kenan ni kira na gare su su hankuri saboda mu 'yan Nijar tun da aka faɗi za a yi wannan zaɓe kullum addu'a ake yi Allah ya sa a fara shi lafiya ida shi lafiya Allah ya zaba mana shugaba. Eh assalamu alaikum alaikum DOH Hausa Tahira. To bisa kan magana ta da zan yi gaskiya bisa kan wannan kashe-kashen da ake yi a Nijar. Hukumomin Nijar gaskiya gwalin su tashi tsaye. Dan kashe-kashen da ake yi yanzu na matasa da samari. Da yau kaji an ce an soke wannan da yau kaji an ce an kashe wannan da wuka. Gaskiya abubuwan hukumomin ya kamata su tashi tsaye mai magana sani daga da magana. To Marilla ina gari kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na tsaftar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud. tsabtar muhalli. jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin radio hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwa da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma To yau dai a shirin namu za mu mai da hankali ne akan air pollution wato gurɓacewar iska. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. madalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau dai za mu mai da hankali ne akan gurɓacewar iska ba abu bane mai yiwuwa mu tattauna batun tsaftar muhalli ba a ambaci iskan da mutum yake shaƙa ba gurɓatacciyar iska dai na sanadiyar mutuwan mutane akalla miliyan bakwai a duk shekara kamar yadda ƙungiyar lafiya ta bayyana gurɓatacciyar iska yakan jawo cututtuka da dama irin su asma kansa ɗin huhu ciwon zuciya da sauran cututtuka da dama da wasu ma yakan shafi yara ne kungiyar unicef ta bayyana cewa akalla yara 'yan ƙasa da shekaru biyar dubu ɗari shida ke mutuwa duk shekara sakamakon gurbatacciyar iska sun ƙara da cewa ɗaya cikin bakwai na yara wato miliyan ɗari uku kenan na rayuwa ne a mahallin da ke zama barazana ga lafiyarsu saboda iskar da suke shaƙa wani sabon bincike ma nuna akwai alaka mai karfi tsakanin sinadaran da ke jawo gurɓacewar muhalli irin su nitric oxide da sauransu wanda ke sa mutum ya samu depression wanda har zai iya kaiwa ga shafa kwakwalwarsa wasu binciken da aka yi ya nuna cewa gurbataccen iska na illata mata masu ciki musamman jariran da suke dauke da shi yana sa a haifi jarirai kafin lokacin su yi ko kuma a ga cewa an haifi jarirai marasa nauyi haka kamar irin su lowa birth kenan ko kuma a ga cewa kwakwalwarsu ba ta yin girma kamar yadda ya dace a kwanakin baya kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa gurbataccen iska na jawo irin cututtukan da ba sa iya yaduwa wato non-communicable diseases kenan irin su kama a ce ciwon zuciya kamar yadda kuma na faɗa asma din ma shi ma a baya to duk irin wa'annan ko kuma ciwon respiratory diseases irin su kamar ciwon mafitar ciwon mafitar iska kenan gurbatacciyar iska ne babban abin da yake jawo cututtuka a cikin muhalli shi yasa kungiyar lafiya ta duniya ta ba wa kasashe shawara cewa a shekara kada sinadarin da ke gurbatar muhalli ya wuce microgram goma wasu sinadaran da ake samu a iska wanda ke illata mutane sun hada da nitrogen dioxide sulfur dioxide ozone da suke shiga cikin huhu da jijiyoyin jiki wanda suke jawo mutum illa wani lokacin ma in yi tsanani ma a ƙarshe sai ya iya sa mutane masu rasaransu ana iya samun gurɓacewar iska a gidajen ba wai a waje kawai ba wato indoor pollution kenan misali hayakin da yake fitowa lokacin da ake yin girki da itace idan ya yawa shi ma kan iya illata mutum a mahalli kuma irin wanda ake cewa outdoor pollution wato gurɓacewar muhalli wanda ake samu a waje wanda ba a cikin gidaje ba to su kuma sukan fito ne daga abubuwa da daman gaske a cikin su kamar misali abubuwan hawa ko kuma irin kamar su motoci su mashina kenan ko kuma a kona abubuwa daga masana'antu irin su combustion da komai wasu ko kuma daga gonaki ko kuma kona makamashi ko kuma irin su kona bola da dai sauransu duk wa'annan su ma sukan iya jawo iska ya gurɓace a cikin al'umma. masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwan muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran inda yau muke tattaunawa akan gurɓacewar iska. akwai hanyoyi da yawa da zamu iya kare kanmu daga gurɓatacciyar iska a al'umma musamman zamu ga cewa yara dai kamar kuma mata masu ciki da muke faɗa yawanci su ne yawanci yawanci a lokuta abubuwa suka yi tsamari su sun fi cutuwa kenan shi yasa muke ake so in dai za a kare al'umma to wa'annan groups ɗin guda biyu a mai da hankali sosai a kansu a cikin abubuwan misali zamu iya ganin cewa ya kamata a ce kasashe su rage gurbatar iska ta hanyoyin ta hanyar kokarin amfani da gejin da kungiyar lafiya ta bayyana da kuma yawan bibiyar yanayin iska da mutane ke shaka kuma ya kamata kuma a samu yawan a samu yawan kula da lafiyar yara ta hanyar rigakafi ilmantar da al'umma hakan zai iya sa yara su samu kariya na musamman musamman daga cututtuka irin su pneumonia da sauransu abu na uku kuma shine a rage sa yara su zama suna wurin da ake ayyuka da sinadarai masu illa misali kada ya zama an yi masana'antu kusa da makarantu ko kuma inda yara suke wasanni kenan kuma a gidaje kuma ya kamata a yi kokarin samar da abubuwan girki wanda ba sa fitar da hayaki sosai kenan To masu saurari ganin lokaci da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan tilas ɗiga aya a cikin shirin namu na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya haɗa mu. Yanzu a madadin kowa da kowa na nan rediyo Hausa VOH ni Fatima Mahmud da na tsara kuma na gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum ku huta lafiya. To shirin tsaftar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin na Afirka a yau wanda shine kuma cika makin jerin shirye-shiryen namu na wannan lokacin. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shin dai wanda muka saba tattauna batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne kan mummunan harin baya-bayan nan da kungiyar 'yan ta'adda ta isis ta kai a garin palma da ke kasar mozambique wanda yi sanadiyar mutuwa da jikkata mutane masu yawan gaske za mu yi dubi a kan manufar wannan kungiya da abin da take son cimma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'adda ta isis ko daesh ta kai wani mummunan hari a garin falma mai arzikin makamashi da ke gundumar Gabo Delgado a kasar Mozambique a kusa da iyaka da kasar Tanzania. Wannan harin ya yi sanadiyar kashe fararen hula masu yawan gaske da suka kunshi 'yan ƙasa da kuma baƙin haure. sanarwa da kungiyar ta 'yan ta'adda mai son kafa abin da ta kira halifanci na musulunci wacce ta watsa a shafin twitter ta kunshi cewa sojojin halifanci sun kwace iko da garin palma mai muhimmanci. to kafin kwace iko da garin wanda a cikinsa akwai iskar gas kwance kuma gwamnatin kasar take gudanar da ayyuka na biliyoyin daloli ya biyo bayan kwanaki uku ana fafatawa ne tsakanin sojojin gwamnati da 'yan ta'adda masu wuce gona da iri na addinin sun kai harin ne dai a cikin garin na palma wanda yake kunshe da mutane 75,000 a gundumar cabo delgado da kamfanin total na faransa yake aiki a kan makamashin iskar gas a halin yanzu dai da akwai mutane da suka kai dubu shida da suke jiran a ɗauke su daga cikin garin zuwa wani wuri mai tsaro da akwai ma'aikatan kamfanin total masu aikin hako iskar gas 'yan kasashen waje da kuma 'yan asalin ƙasa da dama da suke cikin razana a wurin da ake aikin a tsibirin afungi mai nisan kilomita goma daga falma a gabar tekun india kuma iyaka da ƙasar tanzania sai dai mahukuntan ƙasar da ƙungiyoyin agaji suna ƙoƙarin ɗauke mutane daga garin na palma zuwa wani gari na pemba mai nisan kilomita 250 jirgin ruwa na sea star ya isa pemba a ranar lahadi ɗauke da mutane 1,400 mafi yawancinsu ma'aikatan kamfanin total wani jirgin ruwan ma na daban wanda ya ɗauko mutane daga garin palma shi ma ya isa tamba ɗauke da mutane ranar lahi da tsaka rana har ila yau ƙananan jiragen ruwa sun shiga cikin masu jigilar fararen hula da garin na palma domin kai su wurin da za su samu aminci sai dai kuma an sami wasu rahotanni da suke nuni da cewa maharan sun rika buɗe wuta a kan mutanen da suke ƙoƙarin gudu domin tsira da rayukansu a garin afungi wanda ba shi da nisa sosai daga falma da akwai dubban mutane da suka makale suke kuma tsumayar isar kwale-kwale da za su shiga domin su isa tudun mun tsira tuni dai jami'an tsaro suka killace yankin kuma ana tsammanin cewa ƙungiyoyin agaji da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya za su yi wani taro na gaggawa domin tattauna da za su iratar da mutane da suke a wannan yanki zuwa inda za su tsira ma'aikatar tsaron ƙasar ta mozambique ta sanar da cewa jami'an tsaron ƙasar sun ƙara ƙaimi sosai a aikinsu domin ƙalubalantar ayyukan 'yan ta'adda a palma to daga ballar wannan kungiya dai zuwa yanzu an kai hare-hare masu yawa da ya sanadiyar daukar rayukan mutane da dama ga misali a shekara ta 2020 cikin watan nuwamba kungiyar ta 'yan ta'adda ta filla kawukan mutane da suka haura hamsin a wasu hare-hare ta kai a wasu yankuna da ke kan iyaka da tanzania maharan da suka mamaye ƙauyen nanjaba sun rika bayar da taken allahu akbar a yayin da suke harbe-harbe bayan sun kashe mutane sun kuma datsa kawukansu haka suka ci gaba da yin kutse cikin ƙauyen muwatide inda a can suka datsa kawukan bil'adama fiye da hamsin mutanen ƙauyen da suke ƙoƙarin gudu an kamo su aka kai su filin ƙwallon ƙafa na garin inda a can aka rika datse musu kawuna ɗaya bayan ɗaya ƙungiyar da take ɗauke da makamadi a ƙasar mozambique sunanta ansaru sunna wacce ta samo asali daga wata kungiyar addini ta kasar da ake kira ahalus sunna wal jama'a ta kuwa shine yankin cabo delgado wacce ta bayyana a karan farko a shekara ta 2015 wanda ya kafa kungiyar wani mutum ne mai tsatsauran ra'ayin addini dan asalin kasar kenya mai suna abdurogo da aka kashe shi a shekara ta 2015 wasu daga cikin mabiyan wancan malamin mai tsaurin ra'ayi sun yi hijira zuwa garin kibiti da ke cikin kasar kenya sanda abubuwa suka yi tsanani sannan daga baya suka sake komowa cikin mozambique da suka fara kai har-hare tun farkon bayyanar wannan kungiyar ne ta zama barazana ga al'ummar wannan yankin wanda ta fuskar tarihi take cikin yankin da ake kira gaɓar ruwan sawahili da mafi yawancinsu musulmi ne mambobin ansar sunna kan kutsa masallatai ɗauke da bindigogi tare da yi wa masallata barazana su shiga cikinsu hakanan kuma hana musulmi zuwa asibitoci da ba na musulmi ba da kuma raba kan al'ummar yankin da haddasa fitinoni sai dai masu nazarin harkokin rayuwa a yankin da ke kudanci da kuma gabashin afirka sun yi imani da cewa rashin aikin yi da talauci sun taka rawa sosai wajen ƙarfafa ayyuka irin na ƙungiyar da jawo mata wato ƙarin mabiya ba wai saboda batu na addini ba wannan kungiyar tana samun horo na makamai daga tsoffin 'yan sandan cikin ƙasar ta mozambique waɗanda suke da matsala da gwamnati hakanan kuma suna da alaƙa da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda a wannan yankin daga cikinsu da akwai ashabab ta ƙasar somaliya da wasu masu wuce gona da iri a cikin ƙasashen kenya da tanzania kuma baya ga horo da suke samu daga ƙungiyoyin yankin suna kuma samun kuɗaɗe da suke tafiyar da ayyukansu na ta'addanci mayakansu kuwa suna da albashi da suke karɓa a kowane wata don haka kamar yadda 'yan waje suke da hannu wajen taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'addanci a cikin ƙasashe daban-daban na nahiyar afirka hakanan kungiyar ta kasar mozambique take da alaka irin wannan da wasu kasashe da kuma wasu kungiyoyi na waje to ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacin mu ya zo karshe sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon sai dai muna ga yadda ku zarci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya shirin afirka a yau kenan wanda kuma shine tukamakin jerin shirin namu na wannan lokaci to kafin mu salma dai ga muhammad awul bauchi ya sake dawowa dauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya samu ƙasar faransa da laifin kashe wani adadi mai yawa na fararen hula a ƙasar mali lamarin da tun da jimawa ya janyo kace na ce a ƙasar a wani rahoto da tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ɗin ta fitar a jiya talata kan binciken da aka gudanar kan zargin kisan gilla da ake yi sojojin faransa cewa sun yi kan wasu fararen hula da suke halartar bikin aure a ƙauyen bonti na ƙasar malin rahoton ya ce alalakalla mutane 22 ne suka mutu 19 daga cikinsu kuwa fararen hula ne yayin wannan hari da sojojin faransan suka kai rahoton ya ce mafi yawan mutanen da harin ya shafa fararen hula ne waɗanda suke da kariya a bisa dokokin ƙasa da ƙasa duk da cewa rahoton ya ce bai iya tantance ko taron da ake gudanarwa ɗin yayin da aka yi harin taro ne na bikin aure ba a ranar uku ga watan janairun da ya gabata ne dai jiragen yakin faransa suka kai hari kan wani wato ƙauye da ke kusa wani wuri da ke kusa da ƙauyen banti inda ake gudanar da wani taro da mutanen ƙauyen suka ce taron bikin aure ne to sai dai kuma faransan ta ce ta kai harin ne bisa rahoton da ta samu da cewa 'yan ta'adda ne suke gudanar da wani taro a wajen ministan harkokin wajen kasar iran dr muhammad jawad zarif ya yi kakkausar suka ga gwamnatin joe biden ta amurka saboda ci gaba da riko da tafarkin gwamnatin donald trump da ta gabata duk da cewa biden din a baya ya kasance yana sukar wannan siyasar ta donald trump dr zarif ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya soki shugaban amurka joe biden din da ci gaba da riko da siyasar trump din ta matsin lamba wanda a baya ya kasance yana sukarta ministan harkokin wajen na iran ya bayyana cewa wato ya bayyana joe biden din cewa gwamnatinka tana ci gaba da bin tafarkin trump ta hanyar ci gaba da riko da waɗannan takunkumi marasa halarci dr zarif dai ya ci gaba da cewa lokaci ya da gwamnatin biden din za ta yi watsi da wannan siyasa ta matsin lamba da yin abin da ya dace To sauraron mu da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan safiyar sai kuma can da rana idan an sake mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad aulu Bauchi ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. thank you